auzu billahi min shaitan bismillahir rahmanir rahim to yan cakire ma'ana da yake masu rikon cakire masu garin masu gari wanda suke ganin su ne maiya na cakire ma'ana masu garin ku rubuta ku ni ni dan ku ne ku rubuta ku ni in dai an ce dan tawayen ku to ni ne dan ku kuma da izinin Allah ni dai gure na bi izinin Allah ta'ala har masu biyan daku sai sun bar biyan ku saboda biyar da suke muku ma ba ta kirki bace ba zalunci ne madarashi kuke zuba mu jama'a suna biyar ku ku ne tonan makabarta ku ne shirka ku ne kafirci ba abin ba ku yi wanda ya haƙƙin Allah kuna yi al'umma suna ta biyar ku kuma ba a magana to alhamdulillah tun da Allah ya kawo mu ni dai kun ban shiga hanyar ku ba amma tun da kuskuren ku ya sa ku shiga hanya ta dai ko to da izinin Allah duka taku ta ƙari wallahi to nan asiri dai kun fara ganin tunan silili ko bi izinin Allah ta'ala kun fara ganin shi kenan ba yiwuwa a ce wai kai kai kake shigabanci kai ne ake ganin babba ake ganin wata hukuma ta san da kai kai za ka hudu ajiya kai ne za ka ci a bari a bari kuma ya kasance ba ka da aiki sai zina in mutum ya yi zina zuwa biyu dare ya ɗauki kuɗi ya baka ka ce eh kawai kai kai wannan magana ka kashe ta ka kashe magana ka. inda gaske ne yake ai duka daga cikin ku ba wanda uwashi ba ta zama ba ta da miji ba sai ya zanki kawo mutane suna suna zina da uwashi inda gaske ne kuma ai da akasari ma an kadi ba duk gobura nan na cakir ma da ke da koyar ba goburan da gani da mace bi na wurin ai ai tare da yake ki kun dai san abin da ke ne ba sai na ida ba <laughs> eh duk ba goburi na cakir dai ba goburan da ka gani cakir in dai mace nan bi gare ko zo uku ko to tare da yake ke da dangin shi da ɗayan shi diyi suke kai uban shi gani ba biri ku ce gare ne kai ya kuma ummatin ya yi yana aya ce mana ba haka ne ba kuma wannan ba wanda nake faɗa ma dama maye mai ne nake faɗa ma irin su shege dan mai irin su shege duda irin su shege gayya irin su shege garba wannan su ne nake faɗa ma su nake faɗa ma da mutane masu biyar ku kuma magana raguwa ba a san raguwa uban da raga mana kowa ne inda dan cakir ne uba ba dan san dan ku da mun nasu ne dan cakir matsorata ne duka dan cakir bakin da kaga yana motsi gida ne da ya doga hili ƙarya ce magana wani motsi na sani ba ƙarya ce ba ya iyawa kuma gashi inda gaske ba kun san inda nake sai a a ɗauki mataki gare ni kuma wanda bai ɗauki matakin gare ni uba ba dan na ne ba eh da shege dan shege ya wake sunan shi abuboka abu kun sa da abin na da abu nake uwa da ta abu uwan ta lallaba mu uwa ta yi wa abuboka wannan sani da shi nake ba da kowa nake ba abu uban uban uban dan mu ba yan <laughs> kungiya yan kungiya mutanen maza muna kan banza mana ka dama ana ana dama ana kira ana kira ku da bakin ciki to mun gani haka ne kuma za ku ga bakin ciki inda dai kun zama ɗiyan banza Allah ya tsine muku albarka ba ku da albarka wannan wari da kuka bayan kawai sai na ce kuke kowa gama ta kowa matsa yake gare ta yana kace da yan iska ne dama ya tambaya ba kun taɓa akwai wa'anda aka yawa cikin garin kuka game musu kai kuka ta zalunta su ba don kuma idan ba su biyo ku to mu da dai ba nan din muke ba tunda kun taɓa mu gani za ku kuma wai ni ina san in mutum yana da wai ko diya masu ƙarfi ko ina san in gani in mutum na rada duk wanda na zana in mutum na rada in mutum bai sa dan shi aiki gare ni uban ya ba dan sanda ne in ci wadan in ci uban kuma ni ne ke wannan magana don haka na yan cakira ba su da amana ba ɗiyan arziki ne ba su toni makabarta su yi shirka su shiga rijiya su yi wata ciya duk abin da kai hatta zanen suna wallahi kana cin abinci yan cakire sai ka ci kanka kamugon abu Allah ya halacce ka da halittar ka ta kirki su canza maka halitta yan cakira ke wanga aikin Wace gare ne kiyya yan cakira su ke wanga aikin zanen suna wallahi in kana cin abincinsu wallahi sai ka canza in kana da abuta da su sai ka canza kuma wani ma abutar da za ka yi ba don kuma za a abuta da kai saboda gidanka ne za a abuta ma'ana saboda matar ka za a abuta da kai da yin cakir haka suke kuma in mutum za hudu ce gari ne giya ba gagga ba wani ga ce gari ne kai in mutum na gardama ga hujja ga dalili kun ji abin da ke da kai yan yare yan kankana ɗiyan ku ba wasu ɗiya ba to wai ku ga ku da ɗiya ɗiyan ku ba su da wani shekaru ba su da kwakwalwa ba san komai ba ba karatun na kafirci ba na musulunci ba komi sai ganta ka suka sani kuma na san ba ta tari yaya ne za ku da su dan Allah na yaya ne za ku da su mu ha ni abin da ke da koyan ha ku rubuta ku a gida ku gina cewa ku dan tawa ni dan tawa ku ne haƙiƙa haƙiƙa haƙiƙa haƙiƙa wannan abin in ba ku kashe ni wallahi sai na kashe ku Allah ne in dai ba ku kashe ni sai na kashe ku magana wa a ce ina zaune da ku kuna zaune ana kuna yawo ina wallahi ƙarya ne bi izinin Allah Allah ko Allah ba zai yarda da wannan kuma ni ni ba da ƙarfi nake a kullum ni da izinin Allah nake kullum izinin Allah nake buɗa abin da muke fata wannan masu garuruwa masu garin cakira ko guda ne abin da muke fata Allah ya sauke musu masifa wadda ba ta da adadi masu garin cakira su ne nake maga da Allah ya sauke musu masifa wadda ba ta da adadi wadda ma ba a san ta inda za a tarata ba ni na hodi kuma masu garuruwan cakira su ne na faɗa ma da mutanen da suka shiga hanya ta ban shiga hanyar su ba Allah ya sauke musu masifa ko da wani lokaci kuma ni ba barin ku zane ba eh abinda muka faɗi Allah ba mu lada kuskure Allah ya yi kuma da yan rake assalamu alaikum